Rahotanni daga yankin Tilaberi sun aina cewa a wajejen karfe hudu na yammacin Asabar ne 'yan bindiga da ke kan babura suka afka waɗannan ƙauyuka cikin wani yanayi na bazata. A ƙauyen Gabado maharan sun kashe mutane bakwai suka jiwa mutane uku munanan rauni, haka kuma sun hallaka mutane uku a ƙauyen Ziban Kwaratagi kafin su bindige wasu mutane goma tare da jikata wasu biyu a ƙauyen Ziban Kwarabero dukansu a karkarar Anzuru. Gwamnan yankin Tilaberi Tijjani Ibrahim Kacalla wanne ya halarci jana'izar waɗannan mamata a jiya Lahadi ya jajanta wa al'ummomin waɗannan ƙauyuka. Sannan ya tabbatar musu da cewa gwamnati za ta ɗauki dukkan matakai don kare jama'a da dukiyoyinta. Mu a nan jihar Tilaberi cikin gunduma goma sha hukun da muke da goma sha biyu duka suna cikin ecadic jams mun hana kuma circulation kin moto mun ɗauki matakai da yawa don mu kare lafiyan jama'a da su. To amma wannan masu harin nan kun sani hotel maliyan wannan babu hukuma, babu kowa, babu soji, babu authority administrative. Don komin kokarin jan kokarin da muka yi nan sun sun taka sun shiga mali ba a samu a sa hannu bisa su. Don ka duk wanda muka ga wani yana yawo da moto mun dauke shi dan ta'adda tunda mun hana circulation kin moto kuma mun jawo hankalin jama'a eh, sha mu Allah gwamnati za ta dauki matakai don ta kare su ta kare kadurinsu. Tagwayen hare-haren na karkarar anzuru sun sake farfado da muhawara a dangane da yanayin tsaro a yankin Tilaberi. Jami'in fafutuka Ibrahim Mahmudu na ganin bukatar sake duba tsarin tattara bayanan sirrin da ke shigo jami'an tsaro daga jama'a. Da masu harkar tsaro da mutanen gari ya kamata su sa hannu cikin juna suna ba juna labari da abun da sun gani cikin gari da bai kamata ba. ko mutum da ka gani ba ku yarda da shi ba paske mutane akwai masu bada labari kuma waɗannan masu bada labarin su ma daga koma baya an yi kwan biyu kwana biyu kwana uku sai ka shi waɗannan mutane an ba haɗe su ba ko an tafi da su ko an yi musu wata banna don ka abun da ya ba mutanen gari tsoro kenan cikin halin da muke nan cikin garin ka kaga harka kenan wasu suna son su ba da labari amma kana tsoron ka ba da labari gobe a kai maka hari A yankin Difa mai fama da rikicin Boko Haram an fuskanci farmakin 'yan ta'adda a shekaran jiya Asabar a gabda gadar garin dutse iyakar Nijar da Najeriya. To amma maharan ba su ji daɗin gamin ba domin jami'an tsaron na Nijar sun furtume su zuwa inda suka fito. Kuma wannan shine karo na uku da Boko Haram ke yunkura kai hari a gadar ta dutse a ƙasa da mako biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.